Kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijira ta ce hanyoyin da za a bi don magance matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta shine a so mai da su garuruwansu da aka tabbatar cewa an samu zaman lafiya don ci gaba da gudanar da rayuwarsu cikin mutunci. Coordinator wannan kungiya na Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Edward Kalo ne da ya bayyana hakan a lokacin da yake gana da 'yan gudun hijiran da ke sansanin Bakasi a garin Maiduguri kan wannan rana na musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe saboda 'yan gudun hijira a faɗin duniya wanda kuma a kaddamar da wannan bikin da wannan shekarar a jihar Borno. mista Kalo ya dai so al'umma ne jajanta al'ummar Najeriya da ma jihar Borno baki daya game da asarar rayukan mutane 27 da aka ce an yi sanadiyar tashin wani bom a garin Kwandiga da kuma raunata wasu fiye da 80 da aka ce bom din yayi. North East Nigeria Civilians continue to bear the brunt of the conflict. Women, men and children face grave human rights violations. Ya ce a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya fararen hula dai suna kan kaiwa hare-hare da mata da maza da ma yara su ne suka fuskantar matsanancin keta hakki bil'adama har ma da matsalan fyaɗe. Since the start of this conflict in 2009, more than 20,000 people have been killed. Thousands of women and girls have been adopted and children continue to be used as suicide bombers. Isa da aka fara kai wannan hare-hare a shekarar 2009 yanzu hakan an kashe mutane fiye da dubu ashirin an yi garkuwa da dubban mata da yara sannan kuma ana ci gaba da amfani da yara wajen kunar bakin wake sannan dubban mutane sun bar ayyukansu. The UN can work with governments to end is the crisis in Nigeria. This crisis can be resolved. If there is one crisis in the world that can be resolved, it's this crisis in Nigeria because You have a strong government. Ya ce kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi aiki tare da gwamnatin Najeriya na tabbatar cewa sun kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Za a iya magance wannan rikici. Ya ce kamar yadda nake faɗi in akwai wani rikici da zai iya kawo ƙarshe guda ɗaya a duniya to wannan rikici da ke addaban al'umman jihar Borno shine saboda ana tsayar gwamnati a wannan ƙasa wanda za su yi duk mai yiwa su tabbatar cewa wannan rikici ya ka ƙarshe mu kuma za mu tabbatar mun ba su goyon baya. To ko ya rayuwar wasu 'yan gudun hijiran da yanzu aka ke tsugunni a wasu sansunonin da ke jihar Borno yake ne? kawai sunan na gaji ne daga na kika zo daga kwasa ya kuke ji da wannan rana ne ah, alhamdulillah muna ji da hakuri ne hakuri sai mai sunan ki Fadimatu daga ina daga gosa wara. wannan rana ne da ake tuna da musamman ku dauka buru garuruwan ku ya kuke ji game da wannan rana Allah muna ji muna so da komar mu da mu garin mu muna wahala sosai wani hali kuke ciki ne yanzu yau ranar da majalisar dinkin duniya ta ware saboda tuna da yan gudun hijira muna wahala wani irin wahala wahala abinci kwai. ana bayarwa ma ba eh ba kamar sau da ake baku abincin ne so ya ne a wata kuma yana kai kwana hamsin ma kam ya ba wayar ba eh, zo kai ma ka magana na kana bakin kana ka kai eh, abincin da za a bayar yanzu kwana hamsin ba ba da abinci ba kuma yawanci abin da suna yi ba adalci ba ne to za kan nan za a sa wanda suke so su IDP kan manajarin za a sa wanda suna so sai su sa ko mutum goma goma ne ma in ba ta yariyar su matan su da yaran su ba ba abin da suna yi Alhaji Usman Muhammad Durkwade shine mataimakin gwamnan jihar Borno wanda kuma wakilci gwamnan jihar Kwanar Bulkashin Shatima ga kuma abin da ke shaidawa 'yan gudun hijiran. Kamar na farda amma lokacin da ka doka da yanku kuma sun karu daga baya. In ba ka zo gari fadin cewa kuka da baya ba abin da ka saka baka saba baka sun za baka. Saboda haka tun da kai kam inda suna ko duk inda mutum ya karu mu yi reporting ma ba da fada ba mu yi kokari za mu yi kokari inda za a kara din kasa a kara balle ma ba abin da muke fata ba ne muna fata kowa kuma gari su mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Mamman ko kenan ke jawabi ga yan gudun hijira da ke sansanin Bakasi akan wannan rana na musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta ware saboda yan gudun hijira da ke fadin duniya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya